kai ne ke tafi haka hmm, dan hawa ai ban ta zama ba wai ya nake ganin dna naka a gaje ne kamar baka jin daɗi wallahi ba haka ne aiki na irin foundation din ne ka san shekaru sun ja mu ko muka ba aiki kamar yara to shine fa gajiya ta kama ni har ma yake dan samun zazzabi shi na gano naka a galabace subhanallahi to Allah huta gajiya Allah kuma ya sauwaƙe um, na ji abin da sa'a taimaka daga bakinta kuma na fahimci cewa ta tata maka zallar rashin mutunci da zalunci to amma abin da ke so na fahimta shine shin kana da sha'awar mai da ita ne me zai hana ne za ta canja halayenta ai ba ni ba da matsala ai to alhamdulillah to abin da nake roƙonka dan Allah hmm. ina so ka tattara komai ka bar min a hannuna ni in Allah yadda zan yi ƙoƙarin in fahimtar da ita kuranta. Ba matsala wannan ai, har duk abin da kai duk daidai ne. Alhamdulillah. Eh, ba matsala. Shike, na gode da Na gode ne ma. Allah saka alkhairi. Ai hakuri ka ɗan samu yanayin na sai. Ah, to ai ka san yanayin sai a hankali. Wallahi. Allah ba da lafiya. To na gode. To na baka lafiya. Kuma wazu sauka lafiya. Insha Allah. Na gode fa. <laughs> Sa'a? Na'am. Kan mata kenan aka naga kin zauna kin yi shiru kin yi tagumi. Hmm? Oh. Ba komai. Yanzu fi sabilillahi yaya shan ruwan nan da aka yi jiya a sha ruwa a gidan nan sai kunu ko kosai babu? Hmm. Sa'a kenan. Hmm. To albashirinki. Kin ga wannan shan ruwan na jiya? To ya ma canza. don arzikinki ne ma ya sa har aka ɗan saka suga a cikin wannan kunan ai haka muke shan su tsoron kunu mu ci tuwo ai shi yasa tunda kika zo kike jera wannan jawabin shinkafa yar hausa kaza da kaza na wannan ba za ta gane ba tuwo ba yaya tuwo muke ci a gidan nan ya zaune kike jera mai jawabi har ci a zai je isa me shi ya ce da shi me wallahi ni da sake gaskiya yaya ni zuwa zan ba mijina hakurin koma gidansa gaskiya don ni ba zan iya wannan a a sa'a ba a yi haka ba ai kuma sai a mm, mm, mm, kima ta zube a wallahi ni ya gaskiya ba wani magana kima ta zube wallahi koma ta zan gida na zan iya wannan rayuwa ya kai azumi a sha ruwa kunu kawai tsura babu kosai ke kya fara wannan ai an zubewa kima kuma ya za a yi da ita an zub da mutunci kin kamo hanya kin to kuma ki je ki ce zaki bashi hakuri wallahi ai ni hakuri zan bashi hmm. ko ta. wato abin nan da bahaushe yake cewa wai da baki kirin gara baki baki ko hmm. ta gaskiya kina zama hakuri wannan ai wahala ce gaskiya haka shi yasa yaran gidan nan ba sa gidan goje ba sa na kaura ne inda suka ji dan kanshi suna bibiya ni gaskiya gaya wa yayin zan yi ni tafiya zan je in bashi hakuri kawai koma ta gida ni ba zan iya wannan rayuwar ba wallahi akwai da miki action السلام عليكم السلام عليكم mutum gidan ba kowa ma a shiga mawa salamu alaikum dawa kaci baci ye baci dawa dan hawa dawa da hawa barajin su so nake yi ba tsaya za mu mai ƙarya ba ko ba gaskiya ba yau ai abin nan shi tuwon girma aka ce miya sanama ko ba gaskiya ba <laughs> to saboda haka auren nan kar mu tsaya mu ce za mu matsa kanmu mu yi abin da za mu ce wai za mu yi ƙarya gaskiya ne ko ba gaskiya ba eh. yawwa saboda ka yanzu abin da za a yi zan zan kudin da ne kamar dubu goma sha uku in baki shi nan sha uku yawwa sha uku fakati eh. ah wannan ai ka zo da koro kuma ban gane ki koro a ah, ka yi koro a cikin wannan lambu sha uku me zan yi da sha uku to ai ke ke bukata ki aje a kama kudin da za a yi da za a yi da za a yi kada kada nan haramun ne irin wannan kama wannan guraguran da a ce an yi wannan gwamma a samu ka sai buhun shinkafa biyu ka jingine to ai ka zo da bid'a ai ai harkan biki idan babu tashe-tashe ba dan raye-raye da wa ai kamar haba biki na a cikin ƙauyen na a ce babu wannan haba kai eh kuwa haba to abin da za a yi yanzu ki hakuri sha biyar zan kawo miki sha biyar a'a gaskiya sha biyar biyu ba ina ma laifin ma a ce ka dan ba da kamar talatin talatin haka dan yi maleji ma talatin din ma nake so ki gani idan aka ba da in aka ce za a zirma kuɗi mutane ne za su zage mu an za wanda za a yi sha shida zan ba baki sha shida to yanzu dai duk ba nan batun da haka ne kai ka ƙara ɗaya to ni na ƙara biyu sha takwas sha takwas an gama kake da yawwa to ba matsala <laughs> yanzu zan ji an yi zan aiko miki da kaji eh. <clears throat> kuma gida ne wani kudin su kaji guda goma sha shida zan kawo miki gyara su kai wannan biki wannan biki na kaji sha shi to yanzu eh. ka ban to kuɗin cefa nan mana da za a ɗan har haɗa a <laughs> Kuɗin cefa to kudin kajin su zo mana in kajin suka zo ba sai haɗu miki daga gaba ɗaya shi yasa nake son ka a'a wallahi gwani da ai gwagwaci take cewa wai wai wai ba za siyo ba a siyo kwakwa na ce a a to ai idan aka siyo kwakwa Ya'yan da za a haihu za ka ga suna wani Ya'yan kwakwa Ya'yan kwakwa to tun yaushe a to umma ta ce in gaida kai Mm. a ah, kulu ina ga ina jin tafsiri ne sannu da zuwa sannu kulu Ka zauna a rana yau wato dan matsu sannu sannu kulu Bala na kashe yauwa sannu mai gida kulu ya na kake da wannan leda kuma kawai mai gida yau ma shinkafa ce ne a kawo ta kulu gafa uku a ciki ba yau ma na hudu kenan ba wannan daura to ai ribar aikin namu kenan mai gida wannan ai shine riba aikin namu a kulu shinkafa ga kyau ga daɗi mai gida kulu kansilan nan washi yake baku shinkafan nan ne ko kowa yake baku haba kulu ban fasan ki da haka ba to wannan dai wannan dai mai gida shinkafa nan da ka ganta mhm. shugabar ta muje da take ba mu mai gida shugaban aiki take ba da shi wannan shinkafar eh, to ka san shinkafar ce adafa ta da yawa mai gida ta lallace sai an dan sare to an dan sare din kuma aka bashi ɓaci yake yi mai gida to ni dai ba na san irin wannan halin saboda kulu ka je ka ɗauko abin da zaka zo ya zama maka haram ka ci ni wallahi ba san sa nake to yanzu aka ce maka wa ne a'a ai ban ce ɗaukowa kika yi ba ni kan da garki dai nake mishi. Ai na jin da maganar taka take dosa ne. Hmm? Aka ce maka ɗaukowa ne. Hmm? Hmm? Ranan nan nan ka ci shinkafan nan ka ci shinkafan nan ta yi maka daɗi. Eh Yanzu kuma ka ka kawo min kuma kable da ba'adi. To ai shikenan. To a kiyaye dai. Eh, a kiyaye. in A kiyaye din dai. Eh, a kiyaye. To sanu fululu. A'a ya aiki. Lafiya alhamdulillah. An yi rana Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Aminu alaikum salamu. Ha? Baka dai. Na lafiya? Lafiya alhamdulillah. Ya al'amura? Kalau dai? Lafiya kalau. To to alhamdulillah. Wai wajen ka na zo mala. To. sadaka ce aka kawo ni. Wannan eh, To mena? Eh, nan taliya ce. Wannan kuma siga. Siga ne ko? Eh. to to na gode na gode Allah ya saka da alkhairi na gode fa um, ba na raina ba do Allah do annabi eh. do Allah a makotanka eh. hagu da dama eh. do Allah babu masu karamin karfi wani saka gaza ni eh akwai masu karamin karfi ma yau da marayu go eh akwai marayu nan kusa da mu alhamdulillah to do Allah do annabi a je a dauki wannan sadaka in ma zakaci a danka wa annabi marayu ai da gani ne malam wai in ba eh. ba ku bai sadaka ba ta yi ba a'a ba haka bane ai ai shi haƙin Allah akwai inda Allah ya ce a miƙa shi eh. inda ya fi cancanta a miƙa shi idan yanzu misali ni kaga limancin da nake ai biya na ake yi ana bani kuma ga sana'a ina da ita to in aka je aka ba waɗancan makwata na kusa eh. makotanka na kusa to ya fi zama a haƙu da a basu a taimake su yau sai a ƙara ƙauna cikin al'umma al'umma su kaunace ka ba kana da kuɗi mutum yana talaka yana jin haushinka ba a'a taimake shi sai ya ji kaunar ka yawwa do Allah do annaba taimaka a ba su aikin Allah ne wannan na gode fa na gode na gode na gode Allah ya saka da alkhairi a'a abin nan yana bani mamaki wai su mutane gani su yi kamar mu malamai mu ne muka fi bukata ne ko kuwa kowa ya ɗebi zakka ko ta sadaka ko kyauta mu zai yi wa bayan muna da sana'a muna da aiki to amma dai ji al'umma do Allah do annaba a duba Allah a duba girman Allah a duba makota hagu da dama mai karamin karfi a miƙa masa Allah ya sa al'umma su gane Allah ya sa al'umma su gane a ringa ba masu karamin karfi a kusa ba sai an je nesa ba